khamsun aw sittu ayatin wa an lailatul qadr wa fadliha ala baqil layali tana ba da labarin daukakar lailatul qadr abinda qadar daraja daren daraja domin ana daukaka daraja aikin mutum a ran nan kamar yadda zai bayyana wa fadliha sannan da darajarta ala ita daren ala baqil layali bisa ga sauran daruruwa ga larabci dare mace ce yini namiji ne kun gane ko eh, saboda kai kun ji na ce eh, cikin ta eh, wa ta kada ku yi mamaki ruman min ba ta'ala wa fadalan li hadhihi al-umma wannan al-umma an dauka kata da wannan daraja kun gane to ci gaba bismillahir rahmanir rahim Thank you. idna anzalna fi lailatul qadr wato bismillahir rahmanir rahim inna anzalna wato mu bun saukar da qur'ani jumlatan wahida gaba dai min allahil mahfuz daga lawhil mahfuz ila mahfuz ila ila sama'id dunya zuwa ga sama ta kusa wa ku fiza fi baitul izza an ka tsare shi ga wani wuri da ake cewa baitul izza qala ibn abbas ibn abbas ya faɗi wannan magana radiyallahu anhu abbas da shi da dansa. wa amlahu jibrilu ala ala safara bayan haka nan jibril yayi shibtar shi ga masu shibta ga masu rubutu aka rubuta aka aje anan ثم كان yanzu على رسول الله صلى الله عليه a nujuma. sannan jibril kuma da kansa shi ke saukar da qur'ani nujuma wato lokaci lokaci ga annabi sallallahu alaihi wasallam fi 23 sana cikin shekara 23 wata in wani abu ya auku ya taho da shi domin an ki fahimta kuma wannan don sauki ga wannan al'umma kada a hana su abubuwa waɗanda ba su da kyawun um, uh, uh, abin nan ɗaruruwa na al'adu a ce ɗaya rana don a kun ga mutane ba za su iya ba kun gane biya sabi lokaci gwargwadon yadda lalura ta auku wani hajati ilai to uh, Allah ya ce mun saukar da shi cikin lailatul qadri fi lailatul qadri a wato daren daraja wal azmi wal izmi da girma shi sha'ar ramadan cikin watan ramadan allazi unzila fihi alquran wanda an ka saukar da qur'ani a ciki kun gane to bismillahir rahmanir rahim ah, wa ma adraka ma lailatul qadr wa ma kama ma laylatul qadr ya sanar da kai abinda ai wannan dare na daraja don a girmama abin nan darajar shi suma bayyana fadalaha min thalathati awjuh ga darajar shi ta hanya uku far awwal min jahati muda'afati thawabil amali na farko in mutum ya samu yayi wani aikin ibada a ciki za a ninka masa kamar yadda zai faɗa laylatul qadri lailatul qadri khairun min alf shahr wato daren wannan lailatul qadri wato ya fi dare dubu wato in ka yi sallar isha'i a ran nan ka yi ɗaya cikin ɗakinka ka an ka karɓe ta kana da lada guda eh, sau dubu sau talatin in ka tafi masallaci kai ta tare da limami an ka baka juz'i 25 ko ko an ka baka daraja 27 saboda zama tare da limami kana da 27 sau sau dubu sau talatin ko kuma 25 sau dubu sau talatin kulisa ku gani wata kowace kowace ibada kai ta kaɗin ita ce za a ninkawa domin wanda ya hika kuma kyautatawa shi ma zanen ka ya yi abin na zanen ka masa sau dubu sau haka nan amin amin ala kulli halin duk wanda bai an ah, sallah ta kuce masa to zai sami karanci hamsu salawati wato guda wadda kake ta yi ne sau dubu sannan sau talatin ko kuma 25 ya an ce kayi sallah tare da limami ba a za a linka shi sau juz'i 25 ba sau 25 sau dubu sau talatin ko kuma sau 27 27 sau dubu sau talatin eh eh kwarai da gaske wannan ga duk wanda bai bar sallah ba to in ya zan kana wani aikin ibada kuma ko wani aikin ibada ka yi a ran haka za a nika shi kun gane ko muna batun da in shekai ya rubuce mutum eh iya eh, kyan ka yi aikin da kai cikin dare shi ne ake ninka shi dare in an ce wato abin nan daraja shi sau dubu ɗari ya amfane ka E. E. a to abin in e, an yi haka wato 20 da sau biyu kenan amma yinin shi ya kamata ya shigo ciki don ko yinin ma zai hito da haske ka gane domin idan abin idan rana ta fadi idan rana ta fadi kun ga abubuwa biyu idan rana ta faɗi ga kidan wata to abin an shiga yau na wata yau 22 to in rana ta faɗi mun shiga 23 in rana ta faɗi mun shiga 23 sai sai alhijiri ya hito har abin har rana ta faɗi gobe wato duk 23 ne amma ga kidan yini wato yau ana nan tare da yau har gobe alhijiri ya hito sannan yau ta kare yau ba litinin ba wato 22 ba ta karewa a abin nan mm, mm, litinin ba ta karewa sai gobe alhijiri ya hito wajen karfe biyar ba wani abu Ina ba ko? To, bayan mu haɗi darajar shi sannan mu kowa mu haɗi yaushe zai zo. Lailatul Qadr khairu min alfi ko? wato lailatul qadar ya fi dubu ya yi wata dubu laysa fiha lailatul qadar wanda babu lailatul qadar ciki fal amalu salihu fiha aiki na kwarai a ciki khairun minhu ya fi aikin kwarai ciki na abin nan fi alf shahadin da dare dubu laysa fiha wanda yake babu lailatul qadar ciki kun gane ko wannan shine darajar shi guda ko wani aiki kai ko da sadaka kai da naira za a ninka ta sau dubu sau talatin ku gane ko to wannan shine guda tanazzalul mala'ikatu tanazzalul mala'ikatu mala'iku na dora sauka wa ruhu sannan da jibril fiha cikin wannan dare bi izni rabbin da umarnin ubangiji suke sauka min kulli amrin ko wani al'amari wanda za a yi cikin wannan shekara to ran nan ne za a yi budget abin da za a yi duka da tilka sana duk abinda za a yi ran na ake saukar da shi sannan a yi ta zartar da shi har kamin shekara ta kare ila qabil har zuwa shekara mai komowa kun kun hamta ko wa min wa min sabab wa min sababaihi bi ma'ana al-ba'i inna ne wa thalith wa a salamun hiya wato kuma ita daren aminci ce salamun hiya daren duk aminci ce hatta matala al-fajr har fitowa al-hijri wato matsala'i wato kenan ko matli'i amma wani matsala'i lokacin fitowa ju ila salama an sanya ta aminci da kasarati salami fi hamil malaika domin malaiku suna yawo kasa gidajen musulmi suna ta assalamu alaikum la tamuru bi mu'minatin malaiku ba su shude mu'mini mace eh, mu'mina wala mu'minin ko namiji mu'mini illa sallamatul malaikatu alaihi wa malaiku sun yi sallama gare shi to yaushe wannan lailatul qadri take malamai sun yi khilafa gare shi wasu wato hadisi wata rana annabi ya hito don ya gaya ma mutane lailatul qadri sai ya iske mutum biyu na faɗa suna zagin juna sai ya ce na fito don in gaya muku lailatul qadri amma na iske wani da wani ya talaha ne wato suna zagin juna wannan yasa an mantar da ni Allah ya sa shi zan wannan mantar wannan ta zan alheri gare ku domin kenan tunda ba santa ba shikenan sai mutane mutum ya ta nema shin cikin uh, abin nan watannin uh, shekarar yake gaba ɗai kaga in kana tsammanin cikin shekara cikin watannin cikin kwanakin shekara ne kullum sai kai ta kokarin aikin alheri har shekara ko ko cikin ramadana kawai yake in ya zan cikin ramadana ba san kowane da tun da farkon ramadana har ƙarshe mutum sai ta ibada Ah, kun gane ko koko ah, cikin goma na ƙarshe domin galibi annabi yakan yi ah, abin nan yakan yi itikafi ga goma na ƙarshe domin ana tsammanin nan take don mutum ya samu wannan aikin alheri wanda ya ɗauka kuma wato kenan an fi zaton tana cikin mara wato daren 20 da 21 da daren 23 da daren 25 da daren da daren 29 kun gane ko wasu na cewa akwai wani malami wanda ke fitarwa da abin nan kidan harufan lailatul qadri wato in ka mutum ya kidan ya harafi tara ne nan an ambace ta sau uku lailatul qadr ma adara ma lailatul qadr lailatul qadri tara sau uku 27 wasu na cewa 27 kun gane ko abinda an rikicin wannan in ya zan ba kusan wata ya hita ba radda kun kuke lisahin ku ya kai 28 kusan لم يكن الذين كفروا من الكتاب to suratu lam yakun uh, makiyatun aw madaniyya wa hiya thamanin ba tis umba ku gyara thamanu ayatin ayoyi takwas ne to khabiru an ahli kitabi tana ba da labarin halayen yahudu da nasara sannan da masu shirki mushrikai qabla bi isati sallallahu alaihi wasallam aiko annabi sallallahu alaihi wasallam su duka sun yi ittifaqi za su yi imani da shi lokacin da ya zo ko wani na cewa akwai wani annabi yana nan tafe in ya zo za mu yi imani da shi wa kubrihim ba da zuhurihi bayan da ya bayyana sai sun ka kafirta ina dan wa hasadan dan tsaurin kai kuma don hasada abin nan mu karanta mu gani bismillahir rahmanir rahim lam yakun alladhina kafaru waɗanda na kafirta basu gushe ba min ahli kitab daga cikin mutanen littafi wal mushrikin da masu shirki ya ce masu shirki kenan abin nan quraishawa ko ko abin nan larabawan da batu ba ba yahuda ba su shiga yahudanci ba su shiga nasaranci ba ko kuma sauran masu bauta ma duk mai bauta ma wani abu wanda ba wanda ba ba wani littafi na sama ba shi ake ce mushrik kun gane ko majusi ya shiga mai bauta bauta wato ba su gushe ba mun fakina Ah, abin nan um, ah, wato ba su zan masu gushewa ba amma kuma alai ga abin da suke a kansa na cewa za su yi imani da annabi in ya bayyana hatta ta ace humul bayyana sai hujja ta zo musu bayyananna na muhammad sallallahu alaihi wasallam abin nan da suke tsammanin ya zo ya zo kuma ya kawo musu hujja bayyananna na na cewa shine annahum lam yasruku dinahum illa ba'da maji'i basu bar addinin su sai bayan zakuwar shi wa kanu muttafiqina ala ba'di sun ittifaqi na cewa wato za a aiko shi wa zalika jima'u dinihim allazi kanu alai wannan shine inda addinin su ya hadu wanda sun kai ittifaki akan shi kaula mabasi sallallahu alaihi wasallam gabanin aiko annabi duk sun yarda akwai wani annabi na nan na tafi karshen zamani in ya taho kowa zai imani da shi wanda duk bai imani da shi bai na akan bata kun gane ko eh bauta eh da bautan da kuke magana eh

Eh. Ah, wanda wadda ba musulunci ba wadda ba abin nan yahudanci da nasaranci ba shi ake ce ma shirki a da wannan a da duk wanda ya hada wani da Allah ko da musulmi ne ya hada wani da Allah an kaga yana abin nan sihiri ko kuma yana cewa ga abu kaza ko kuma yana yanka ga dutse ko kuma yana cewa ga wani an saukan masa wani abu duk shirki domin tauhidi na musulunci ya kasu kashi uku akwai tauhidin rububiyya ka yarda Allah shi adda kome wannan babu wanda ke musu da shi ko arna abin ba su musun wannan sannan na biyu tauhidul uluhiyya wato kamin a kawo wannan akwai tauhidul asma'i was sifati ko wace sifa ta Allah shi ɗaya adda ita ba wani mai irin ta kun gane ko eh, in an ce Allah na ji yana gani yana gani da ganin har zari har ko ina cikin duniya ko ina amma banda sauran mutane kowa iya ka ganin sa yana yiwa har adati ce taho a buɗa masa kun gane ko wannan sai a ce karama ce ko mu'jiza ce amma dai Allah shi dai adda wannan gaba ɗaya shine tauhidul asma'i was su suwafinsa shi dai adda su suwafinsa abin sunayensa shi dai adda su yana yiwa yi tarewa ga suna a ce abin nan rahim abun rahimun amma ba kamar arhamaniya ta Allah ko rahimiya ta Allah ba kun gane kun to um, wannan shi annabiyu to sannan kuma uh, kamar yadda kai yadda shi adda komi kuma ka ce shi ɗaya ke umarni shi ɗaya ke bada dokoki ala lahul khalqu wal amru shi kai halitta kuma tunda shi ke halitta kuma shi ɗaya ke bada doka kun fahimta ko akwai tauhidi na ƙarshe wanda yake wannan al'umma ɗaya addashi tauhidun risala manzanci kamar yadda kai yarda Allah shi ɗaya ne shi ɗaya ke ba da umarni to zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma shi ɗaya ke kawo dokan nan cikin duniya duk wanda ya kawo ta cikin duniya ba shi ba wato ƙari ne wato abin na shirki ne kun fahimta ko eh, amma annabawan da an gabani yana yi wa zamani guda a samu annabi biyu ko ko abin da shi haka nan kun ga Musa da shi da dan uwansa da Shu'aibu duk annabawa ne manzanni ah, abin nan Musa alaihi salamu hadiru ah, ah, abin nan gashi ga hadir sannan ga Shu'aibu kun fahimta ko Ibrahim da lut cikin lokaci guda ashe wato annabi shi ɗai yake banta da wannan tauhidin risala a zamaninsa ko bayan zamaninsa ba wanda ya isa ya ce Allah ya aiko min da wani abu don in yi ni ɗai balle in faɗa ma wani Ko wani mutum abinda a gaya shi ya yi ya karanta ya gane ita ganewa ba yi mata iyaka ba wani na gane abinda wani bai gane ba wannan shi kan akwai tafa'udi ciki har abada to sannan kuma fahimtar ka inda ta shafi addini ba eh, abin nan addini ba mu'amala ba to tilas ne ta zan kada ta saba mata ahlus sunna abin nan na farko as-sahaba tabi'in tabi'i tabi'i in ta saba ma aqidar su to sai a yarda ita kuma ba aiki da ita kun gane ko to madallah hmm. eh Eh, eh wato abin nan ana cewa amma abin da daidai a ce don Allah domin annabi ya shirya da kai yadda ake yi don Allah bai ce ai don na ba ko ya ce ai don sa eh a to bai ce ba to kada ka ƙara masa ka gane to mu ci gaba rasulun min Allah shi abinda an kace hujjar nan bayyananna wani manzo ne daga Allah wa huwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya tulu sofan yana karatun takardu akwai alif ko ya tulu yana karatun takardu mutahara tsakakaki min al-batil babu qari a cikin su zai zo yana karanta muna waɗannan takardu fiha kutubun cikin takardun na akwai littafai surori kayyima waɗanda yake masu daraja wata kimatin masu masu daraja misul jawahir kamar lu'alu ay masu tsada ay alqur'ani la'annahu ita malala ahkamin nafsi nafisa domin ya tasara akan kunce kunce waɗanda yake masu daraja kun gane ko fa minhum man amana bi daga cikin alul kitabi da mushrikin akwai wanda ya imani da shi wa minhum man kafara bihi daga cikin su akwai wanda ya kafirta haka ne ko ba haka ba wa ma tafarraqa alladina wa ma tafarraqa alladina utul kitaba illa min ba'di ma wa ma tafarraqa alladina utul kitaba waɗannan da an kafa littafi ba su bambanta ba ba su rarraba ba fi fil imani bihi ga cewa in annabi ya tauza za a imani da shi illa min ba'da ma ja'aluhu bayyana sai bayan hujjan nan ta zo musu wato shi huwa annabi sallallahu alaihi wasallam aw alquran ko ko ban qur'ani alja'i bihi wanda yake shi annabi ya zo da shi mu'jizatan law ya zan mu'jiza gare shi wa qabla majihi sallallahu alaihi wasallam kanu mujtami'ina al imani bi gabanin zakuwa shi sun ittifaqi nace akwai annabi da sai karshen zamani sun sa Ahmad in ya tauza za mu imani da shi idada da in ya zo nan da yazo fa hasada man kafara bihi min wanda yayi hasada shi sai ya kafirta wanda bai hasada bai bi ya ci nasara wa ma umiru wa ma umiru illa ya'budu Allah wa ma umiru alhali su waɗanda na kafirta shin an aza musu wani aiki wanda ba su sani ba a'a ba umarce su ba cikin qur'ani inda maji'ir rasul bayan da manzon nan yazo illa li abudullah sai su bauta ma Allah kawai shi manzon bai ce ku to ku bauta min balle su ce mun ki kun gane ko eh, mukhlisin lahu dinu kuma su tsarkake addini saboda shi kawai kada su fada kowa da shi kuna fa a masu karkata daga bugun addini zuwa ga addinin kwarai wai yuqi musalla sannan su da sallah kamar yadda an kace wai yutu zakat su bada zakat don miskinai ba shi zai ci ba wa zalika wannan abin da an ka umarce su da shi cikin cikin cikin qur'ani dinul qayyima shine addinin kowace al'umma wanda akan hanya su sosai allati umiru biha da ke an umarce su da ita fi tawrat cikin tawrat da injil wa fi sahih ibrahim kuma cikin littafin ibrahim shi ya anne wa lam yumaru bi shay'in jadidin ba umarce su da wani abu sabo ba mai ma yujibu tana qur'an abin da ke wajabtar da cewa ba mu yarda ba fa yaftariku balle su rarraba da tafarikin kamar rarrabar da sun kai fa ba banu sashe ya bada ya imani sashe ya kafirta ma anna kutubahum fiha amrun bi ittiba'i muhammadin wa dini cikin littafan su duka akwai umarni da bin muhammadu da bin addinin sa idza ja'a ne taho wa kayfa kafaru bi to ya sun ka kafirta da shi wata fara ko sun kararraba firaqan sun kazan kabilu daban-daban muftalifatil ahwa kowane yana bin son zuciyar shi kun gane ko wannan shi ya samu musulmi har sun kai abin nan ɗariƙoƙi talatin talatin ɗin nan shine an kace za a yi dajjali na talatin cikin musulunci kowane yana da shi annabi ne la nabi ya ba'ali domin duk wanda ya ce ya samu ya yi da annabci hmm. eh? an gyara kafira ya fara da wani takafir ta faƙa ne ya ce innal ladina إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في جهنم خالدين فيها to an fara da waɗanda an sun ka kafirta an ka ce innal ladina kafaru wadan sun kafirta min alikta daga cikin mutanen littafi da masu shirki fi nari jahannam suna cikin wutar jahannama khalidina biya suna waɗanda aka kaddara ma dawwama ciki har abada quludahum muqaddaran khulud wa an qaddara musu dawama musu biha cikin Allah daga Allah ta'ala kun gane ko ulaika hum sharul bariya waɗannan sune sharrin halitta bi su saboda kahirta su bil haqi da gaskiya ba da ma bayyana lahum bayan ya bayyana gare su wala uzura illa lina ba su da wani uzuri sai dai tsaurin kai wa takabbur da girman kai wa hasad da hasada ثم ذكر تعالى الفرقة الثانية بعد كان أمبتشين جماعة تبيو المؤمنة فقال يتشي وتتي إيمان غاشي إن الذين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير إن الذين آمنوا ودن سنك إيماني دا محمد وعملوا صالحات سنك أيكة أيوكا نقرأ أيكم قرأ شيني كي أبين دا أنك تي كي كمريد دا أنك أمر تي كدي ula'ikam khairul bariya to wadannan su ne mahita wato jama'a ai khalika su ne mahita halitta Allah lin shirahi sudurihim lil haqqi domin karɓar zukatan su ga gaskiya wace ba yi da bin gaskiya mu ci gaba jaza'u inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha to su da nan da na yi imani jaza'uhum inda rabbin abinda sakamakon su wurin ubangiji jannatu an wato aljannar zama ta jirimin ta talan ruwa wato har abada suna ciki sannan ruwa na gudana da karkashi zuwa sama khalidina fiha abada suna waɗanda yake masu dawama cikin abada radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wato a ce Allah ya yarda da mutum ya fi daɗi ga zaman aljanna din don bai tsoron wata rana kuma yi wani laifi waradu anan su ma sun yarda da Allah ladar da ya ba su sun ce ya ishe mun gode zalikal jazaa'ul hasan wannan sakamako mai kyawu sabitun liman kashe rabbahu ba wai wadancan na farko ɗaya ba duk wanda ya har karshen duniya to wannan ya tabbata gare shi ai khafa ikabu wanda ya tsoron Allah fantaha amma sai ya hannu daga saba ma Allah ta'ala wata ba ma hu bittiba'i kuma ya bi abin da Allah umarce shi ya bi walam ya takabbar an ittiba al haqi bai girman kai ga bin gaskiya ba inda zuhuri lokacin da gaskiya ta bayyana to shi ma ko da baya cikin waɗancan na farko shi ma yana da saba abin nan da an ka ce waɗancan na farko ga sakamakon su bai tsaya can ba zalika liman ka kira ba wanda ji tsoron Allah duk zai samu min al hikimati akwai daga hikima maruya marawa Anas ibn Malik abinda Anas ibn Malik ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam qala li Ubay ibn Ka'ab wato wannan sura wato sai wato annabi ya ce ma ubayy ibn kab inna allaha amarani an aqra alayka lam yakun alladhina kafaru allah ya umarce ni ka karantar da ni lam yakun alladhina kafaru fa qala ubayy wa laka ya ambace suna na yace in karantar da kai qala nabi sallallahu alaihi wasallama na'am eh ya ambata fa baka ubayy sai ubayy kuka wato abin nan kuka wannan najin dadi ne fa qara'aha ah, sallallahu alaihi wasallam alaihi sai annabi ya karanta ta gare shi ya karanta ma annabi kenan qala al-qurdabi wa fihi min al-fiqh wa to mi al-fiqh mi dalilin wannan abinda za a iya fahimta daga wannan fihi min al-fiqh qira'atul alimi ala al-muta'allim don kana malami kada ka ce ba za ka yi karatu ga almajiri ba domin duk yadda ka yi karatu yaro zai yi ga wani kun gane ko wa qala ba'luhum sannan ba'lun sai yace inna ma qara annabi sallallahu alaihi wasallam ala ubayyin annabi ya karatu ga ubayyin li yu'allima an-nasa tawadu don ya karantar da mutane tawadu kada kace tunda ban gane ba wa ai yaro yaushe an kaife shi wato abin nan linnasi ga mutane li Allah ya ya nafa ahadu min at-ta'allumi don kada kowa shi kyama ga neman karatu daga yaro wal qira'ati ala man dunahu ko shi karatu ga wanda ya fi shi fil manzilati ga daraja wannan shine wasu kace ni kuma ga ra'ayina qultu yu'ayyidu hadha darsu sura wato darasin sura ya ya abin nan domin ahlul kitabi waɗanda aka gabanin annabi an ce su yi karatu ga wanda abba ya gare su wanda ya yarda ya yi karatu ga wanda abba ya gare shi wanda bai yarda ba girman ka ya hana shi fa inna ahlul kitabi umiru bi ahadil qur'an su ahlul kitabi an umarce su da karba al qur'ani min annabi sallallahu alaihi wasallam wa hum dunahu wa huwa dunahu yana baya gare su fi zaman daga zamani wa ba an kusun ka ki wahala ku kusun ka eh to madalla eh suratul zalzala To, suratu zalzala makiyya, wato abinda zalzala girgizar ƙasa, amma ka ta sauka ko madina. wa hiya samanu ayati ayoyi takwas ne ba tis ba ah, tukhbiru an kayfiyati ah, khurujin nas suna ba da labari yadda mutane ke fita daga kaburukan su libasu don tashi kiyama in an ka busa kafo na biyu yadda mutane ke fitowa lil hasi ala amali da khairi mahama qalla ni amfanin a nuna muna wannan domin a faɗaitar da mutum ya ta kokarin aikin alheri nan duk yadda yake kadan kada ka bari wa tahdhir an kulli sharrin kuma tsoratarwa ga kowane sharri zalika kada ka hito da sharri kudi yadda ya kada duk zafin shi eh? aikin alheri duk zafin shi duk komai zafin sai kuma komai zama sa kadan ka damu ka gane eh, in kai hushi kenan abin da shaidan ya ci nasara ya hauka yana yana gudu <laughs> bismillahir rahmanir rahim idza zulzilatil ardh an karanta lokacin da an ka girgiza ƙasa kan da kiyami sa an ka motsar da ita don tashin kiyama ha motsa wata tariki da almunasib li idamiha kun ga abin da girgiza ƙasa ba abu kadan bane wa akhrajatil ardu kuma ƙasa ta fidda duk nauyayen abubuwa da gare ta aikunu za ta taskokinta kila tukhrijul ardu kunuza za ta fidda zama zamanin isa wa ma ba'dahu da abin da bayan bayansa taskoki in ya san taskoki ga sunan tana fitarwa yanzu kun ga babu lokacin da wadata ta yi kamar yanzu fazil zalu ala hada fi dunya in bisa ga wannan kenan Zanzal, din wato ana zaune lafiya kenan wakila mautaha ko ko tafi da matattunta fa tukhrijum tahid da sufin nafqati thaniya ga busa ta biyu wannan ko kenan lahira kenan kun gane ko ashe yawan dukiya yana cikin alamar tashin kiyama na farko wa qala al insan to lokacin da ta girgiza ta fita abubuwan da a ciki sai mutum kafiri ya ce malaham ya same ta wato wani hali ne wannan yawma idin yawma idan a ran nan to haddasa akhbara ita ƙasa da za ta ba da labarin abubuwan da ta kunsa ai to kubiru bima umila alaya za ta ba da labari ga abin da an aikata cikin ta min khairin wa ko khairi ne ko sharrin wannan ya nuna kenan lahira kenan to bi anna rabbaka domin ubangijinka ya yi wahayi zuwa gare ta ai amara ha zalika ya umarce ta fil hadithi tashhadu ala kulli abdin kasa za ta yi shaida ga da bawa ko abin nan namiji ko mace bi kulli ma umila ala zahari ko bi kulli ma amila ala zahari duk abin da mutum ya aikata kasan nan za ta ce yayi abu kaza wuni na kamar yadda gabubuwan shi kuma za su yi shaida yawma idin yau ma idan ya zurin nasu ran nan mutane za su fita daga kabin nan yusrifu na min mawqifil hisabi za su juya daga wuraren hisabi a daban-daban mutafadiki wa akhidun zatil yamin akwai wanda ke yin wajen damar ya ta sama zuwa aljanna wa akhidun zatil shimal wanda ya kama kuma hanya zuwa hagu zuwa ga wuta li yaro amalan dan su ga sakamakon ayyukan su na cikin aljanna ko cikin wuta faman ya'mal faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharra duk wanda yayi aiki gurgudon azzarra wato gwargwadon nauyin mahi karancin tururuwa wato dabba mai rai kuma khairan na alkhairi yara zai gani shi ai yari su ko yara tawabu zai ga sakon sakamakonsa wa man ya'mal wa man ya'mal mithqala dharratin duk wanda ya aikata gwargwadon azzarra sharran na shari yara zai gani shi ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم don haka Allah ya annabi yace ittaqun nar ku bi ku kokari ku kare kanku daga wuta walau bi shakki tamratin in kana da abin sadaka ko da baren abin nan da bino ne bayar ya yi kace baka bayarwa fa mallam yaje yajid fa bi falakatin ko fa bi kalimatin tayyiba in baka samu abin da zaka yi alheri da shi ba to yi magana mai kyau fa hadhihi akhawfu ayatin fil qur'ani wannan ita ce aya wadda ta hiban tsoro cikin qur'ani duk aikin da kai ko mai qarin tsarati ne zaka gani na shafi balle na kai mun yo wadda ta fi wace ce ha aya wadda ta fi alheri wace ce wala saufa yu'tika rabbuka la ita ce ta domin annabi ya ce ba zai yarda ba sai an hidda kowa daga cikin jama'a shi eh, wato abin nan rawahu sa'alabi ko bi sanadin da ikin lakin ya shadu da kuma rawahu ibnu abi shayba marfu'a idza zulzilat adil rubu alquran wannan idza zulzilat tana daidai da rubu'in qur'ani intaha khalil ci gaba akramakallah eh eh Ka shi an ce mutum yayi ya bada ko da rabin dabino eh. ya sayar da kansa irin almajirai wanda suke kayarwa an ka ba su ko da ko da ba su shi kenan sun hutar da kai ba miski ba miski ne ba ne suratul adiyat to suratul adiyati ita kuma aya goma sha ɗaya ce wa mawdu'uha ar muharabatul kuffari yakin kafirai bil igarati da yin hari akan su wal quwwati da yin da nuna musu karfi wa bil lisani kuma a yaƙe su da harshe wato a yi musu wa'azi wata kawai da tsoratar da su li izalati su'i amalin don gusar da muyagun ayyukan kun gane ko bismillahir rahmanir rahim to gashi cikin sura gajera amma an gaya mana ga yadda ake yaki da tsoratar da kafirai wal adiyati dabha Allah ya rantsuwa da dawaki masu gudu wato abin nan da safe zabuha suna hidda sauti kuku domin sauti ne wanda yake ba mai shi daga abin nan daga doki sai kare sai yanyawa kun gane to halmuriya ne wato dawaki waɗanda yake masu hurawa wuta kadahan wato lokacin da suke gudu akan duwatsu suna fidda abin nan domin in aka gama dutse da dutse sai kaga wuta ta fita ai bi hawafira da kofatun su idza sara fil al lokacin da sun kada cikin kasa za ta hijarati bil lail wanda yake akwai duwatsu cikin sun kai tafiya cikin dare sai ga suna fidda wuta fal mujirati subha kuma su dawaki masu yin hari da safe domin hari da safe sannan mutane ba su shirya ba kaje ba su shirya ba an yi samun nasara akan su ala khailu takiru wato yayi dawaki wanda ke hari alal adu ga makiya wakatar su lokacin asuba bi garati ashabiya domin masu su su yi hari akan su ay ya aduna laylan ko abin nan li Allah ya shura bihim al adu yu'adduna laylan za a yi tattalin su dare wato don kada abokan eh, yaki su san da su alhijir kamin alhijir ya to sai a fada musu wa yuhjamuna alaihim ko tana a fada musu li yurau ma ya tuna wa ma wa ma ya zaruna don wato eh, don su ga abin da za su zo da shi da abin da za su bari wal masufi salasati a ani al adiyat da an ka an sifofin nan uku ko abin da an ka sunanta uku din nan wato da an ka ce wal adiyat wa ma ba da an ka ce wal muriyat qada fal mujirat subha fal masuhu zatun wahida wato zati guda ne su dawakin su adda shi allati yujahidu alai hal adu wanda yake ana yakin makiya akan su da kufar kafirai har da tashin kiyama ciyar da su ma kawai a'a aje su don ciyar da su kawai su umci ne sai in za ka yi wani amfani na alkhairi da su ka gane hawa ko kyauta eh hawa abin nan eh, hawa don zuwa abin nan ka ko abin nan koyon eh, hawa a dora suka akan suka iya ai kaga wannan koyon yaki ne ko holo a ban da to kolo in ya zan don ibada <laughs> kolo in ya zan don ibada wato babu caca ya halatta amma ya halatta ai wani nau'in caca wani iri ne ka ce in ka tsere min ga abin da zan baka ka ɗebo ka aje ko ka tsere masa ko ya tsere ma wannan abu ya zan na wanda ya tsere sai ya dauka in bai tsere ba in akwai na uku cikin ku sai ya dauka in babu sai a ba yan kallo bai dawa gare ni bai koma gare ka domin ka daka da shi dama ka yi don ka sa mutane su abin nan wannan wannan aka rawa kalla ga su kuwa kenan eh ga su kuwa to ga follow kwallon dawaki ba wani abu ne kuke son ku ci ba ai kaga akwai koyo kuma yanzu su masu yin follow in abin za a zo yaki ne ai su sun fi iya hawan doki ai bisa ga sauran haka ne amma ne wasa ne a ko abin da ya danganta ga niyya ina mana amma da bin niyya ai Allah ya gara to ci gaba fa zan nabihi sun ka abin nan sun ka fada makiya ko san nabi na ka sun ka motsar da kura wato ga abin nan ga wurin koko ga makiyan aw bi zalika lokaci ko wannan lokaci sun ka motsar da gubaran kura bi shiddati harkati yin na gurgurdan wato da tsananin motsin su ko wasa da nabi suka keta jama'a wato abin nan taron makiya da wannan kura ai sirrin wasu sun ka zan tsakin makiya kun gane ko li annahu fi ta'wil fili ai wallati dauna waɗanda sun kai gudu fa auraina sun ka kura wuta ga abin nan duwatsu fa agarna sun kai hari innal insana to lalle mutum kafiri mai abin nan mai ah, mai butulci ne ga ubangijinsa ko ya bashi ni'ima duk ni'imar da ya bashi bai godewa saboda haka ba abin da ya dace da shi sai a yake shi shine lakanut don aka wato ayi tattalin yaki domin duk wanda a kafiri sai an yake shi kenan eh, abin da kuma cutar kafiri wato in yana cutar ka kyale sai dauka kai wawa ne kun muhim da ko sai dauka eh, kai wawa ne hmm. wa innahu ala zalika wa inna huwa la zalika la shahida Allah wato halarce yake ga wannan aiki na girman kan nan nashi na butulcin nan ya shalu ala nafsi yana shaida ga kansa bi saubi amalihi ga sabbin ayyukansa ai inna amalahu tadullu ala khalihi an khalihi ko eh, ala khalihi qad lalatu hiya al muradatu min shahadati ala ala qulubihi wato ya sani yana yi tadullu ala hal ba khalihi yake ba halihi ne babu ɗigon nan halihi ne eh. halihi ne to wa innahu wa innahu li hubbil khair la shadid shi mutun din wato mai tsananin so ne ga son alheri ai la shadidil hubbi mai son tsananin so ne lahu ga wato ga abin nan ga dukiya ba ya bukali sai shi dora rowa da shi wal muqsam bihi umurun thalatha abin da an kai rantsuwa da shi abubuwa uku ne wal muqsam alaihi abin da za a yi ran sababin rantsuwa abubuwa uku ne fa thalathatul ula ta ayyana ala tu'ilu eh, ala muharabati thalathati wato uku waɗanda an kai rantsuwa da su suna taimako ga taimakon ga fada da uku wato mutun lakanu sannan mai ya san yana yin sannan kuma gasar dukiya to fila sai an yaƙe shi da waɗancan abin nan dawaki masu hura masu gudu masu hura wuta masu na abin nan eh, eh, masu hari to mace gaba wa kama yuharabu insan ko kamar yadda ake yakin mutum alkafir wanda kafiri al insani al mutlaq bil quwwa wato kenan mutum kenan wal khayl da dawaki wani igarata da yaƙi fi auqata cikin lokutanta li raddi an kunu don mai da shi daga abin nan kafircin sa wa su'i amali da mugun aikin sa wa hubbi al da son sa ga zuciya hubban shadida wa kadhalika kamar yadda ake yaƙin sa ga waɗannan haka kuma harabu alaya za a yaƙe shi kan dawakin bi takhawfi da tsoratarwa wa tahdiri da bashi tsoro fa shara ta'ala ila zalika wa qala afala ya'lamu alamu. kun ga kenan kamar yadda ake yakinsa da dawaki haka nan kuma ake yakinsa da baki wa'azi Shi ne wannan kenan ala alamu shi mutum mai girman ka bai sani ba idza sai da yanka kone ne mafi abinda cikin ƙauruka na matattu wa husila kuma an ka tabbatar da abin da cikin zukata na kafircin sa da rashin ko rashin eh, imani ko rashin imani inna rabbahu wato ubangijin mutane a ran nan la khabiru masani ne ai la alimu masani ne ko ijazi ya saka musu ala kufrin ga kafircin su ko idan lamiru jama'a amma da lamiri da ana bukiya mutum guda domin insani ya haɗa eh, binnan da yawa kamar yadda ake yaƙi mutum da dawaki haka kuma kenan ake yaƙin sa da wa'azi kun gane ko to ci gaba wato abin nan yawma idan wa huwa ta'ala khabarun da'im khabirun da'im Allah masani ne har abada annahu yawmal mujazati wato um, abin da ya sa yau an ka ce ubangiji ran nan masani ne domin shine ranar sakamako in ba haka nan ba ko da yaushe ya sani wa huwa al-maqsud bi tahwil wannan kuma shine ake son lanar sakamako Allah na sani kun gane ko to suratul qari'a makkiya to ci gaba ku yi hankali kan mu abin nan ku yi hankali har mu kare ci gaba to ga suratul qari'a abinda qari'a busa ta biyu domin tana duka abin zukata wato hiya ihda asharata aya fa hiya lil wa'd wa takhwid wa'azi da tsoratarwa bi bi ahwal ga halayen kiran tashin kiyama wal hal lil qiyam bi amal tsari don kwadaitarwa kuma don mutun ya tashi yayi ayyukan da'a eh, li tazqil al mizan yawm al hisab domin ya naure yadda ma'aunin sa ranar kiyama bin aka yace bismillahir rahmanir rahim al qari'a wato mai abin nan mai kwankwasa tukata da tsoro ita ce kiyama allati ta qarawul qulub wadda ke tana dukan zukata bi ahwali tsorace tsoracenta ko kuma busawa ta biyu allati ko allati alqiyamatu bada wadda yake bayan ta sai kiyama kun fahimta ko mal qari'a menene wannan mai tsoron kasar zukata wannan tahwilun da sha'aniya don tsoratarwa ga sha'aninta wa ma adraka wa ma adraka wa ma adraka mal qala me sanar da kai abin da ake cin wannan qari'a ziyadatu at-ta'dib da wannan da ƙara tsoratarwa da girmamawa gare ta wa ma al-ula mutada wa ma bada hu khabaru wa ma athaniya wa khabaru wa fi mahallin fi mahallin maf'ul athani li adadin ka san abin da qari'a yawma gashi nan to in baka san a din nan ba shine yinin da mutane ke hita daga ƙaurukan su karfara shi mafusu kamar abin nan uh, fari ɗan ƙanana sun je ake ce masa wato almabsusu wanda an ka watse ka gauga da kamar ƴaƴan fari almuntashir wanda ya watse ya mushi da fi bayan sashe na fada a cikin sashe lil hayrati don ɗemuwa ila an yi da aulil hisa bayan da an kai busa sai mutane su hito kowa bai san inda za shi ba sai bayan an koma kiransu zuwa ga hisabi sannan su taru wata kunar jibalu wata kunar jibalu duwatsu su zama kal'ihin ilmanfushi kamar abin nan auduga wanda an ka nike kamar sufi wanda an ka nike manfushi wanda an ka nike ka sufi mandu wanda an ka yi saɓi fi shifatin sai ga saukin tafiyar su hatta ta sauya mal alli wato kenan a nike duwatsu su koma kamar abin na auduga a baje su فأما من ثقلت من موازينه فهو To a ran nan fa ma man saqala mawazin wanda yake ma'aunayyan shi sun yi nauyi bi an raja hu ala sayyi'ati shine ayyukan sa na kware sun rinjaye mu yago to huwa fi ishatin radiya shi yana cikin rayuwa wadda ayyar dadda hil janna a cikin aljanna za ta da wanda yake kowa na yarda da ita in ya shiga bi an yarda ha wato abin kowa yana yarda da ita ai mardiyatun lahu abin yarda ce ga wanda ya shiga wa amma man khaffat wa ma man kafar mawazinu amma wanda yake ma'aunayyansa sun yi sun zama masu sauki wato sun sun dauke babu aiki bi an raja sayyi'atuhu ala hasanati shine muyagun ayyukan sun rinjayi ayyukan sa na kwarai wajen aiki na kwarai yayi sama mugu yayi kasa to fa ummu hawiya shi wadda uwar shi wadda za ta rungume shi a ran nan hawiya wata wuta ce da ake ce ma hawiya Allah tsare ku wa ma ya adara ka mu me ya da kai ma menene ita hawiya din nan narun hamiya wata irin wuta ce mai tsananin zafi ha nahiya lissakati wato ba a cewa fa ummuhu hawiyatun wa ma adraka mahiyatu a a mahiya kun gane ko waslan wa waqafa fi qiratin tudaf waslan inda kana so ka ce abin wa ma adraka mahiya narun hamiyatun a dai ta dai to ci gaba ku saurara habu kare rubuta takarda rubuta abin nan tabbayar ka don ka kamanta ba muso ta suratul takasur wani wa hiya tamanu ayatin ayoyi takwas ne mawdu'u har ra'isi an-nahyu an at-tabahi bi kasratil amwali hanawar alfahari da yawan dukiya don ka samu yawan dukiya kada ka dora alfahari da shi wannan farko kuma kana da jama'a da yawa wai don yawan jama'a nan ka dora alfahari wa munasabatu hali ma qablaha dhammul lahina abinda ta yi munasaba da ayat da gabace ta to duk waɗannan shagala sun ka abin wal mushtagilina an kiyama ba su tunanin kiyama wato a zarge su fa shi hadisi ya cikin hadisi qala nabi sallallahu alaihi wasallama la yasdi wa ahadukum an yaqra alf wa la yasdi wa ahadukum an yaqra alf ayatin fi kulli yawm dayan ku ba ya son ya karanta ba iyawar ya karanta aya dubu kullun qalu wa man sadi wa an yaqra alfa ayatin sai sun ka tambaye annabi wane ne ke iyawar karatun aya dubu kullun qala amma sadi wa an yaqra alhaqum takasur dayan ku ba shi ya karanta alhaqum takasur yana iyawa to kamar aya dubu take domin tsoron da a ciki بسم الله الرحمن الرحيم takasur an wato alfahari da yawan dukiya koko yawan ƴaƴa koko yawan dangi ya shagantar da ku daga tunanin lahira hatta zurtumul maqabir hakun hatta zurtumul maqabir hakun ku ziyarci kaburuka bi an mutum kun mutu fa dufintum biya wato tunanin ni dan wane ne ko ni mai kaza ne ko ina da suwa ne da suwa ne ya shagaltar da ku daga tunanin lahira har an ka dauke ku an kai kabru kalla kalla kalla a'a wannan baya da kyau fata alamu za ku sani makalla kalla sawfa alamu sannan kuma lalle za ku sani ai za ku san su a akibata tafafurkun za ku san mu akibar mugunyar akibar alfahari da kuke inda nan lokacin da tsirai ke fita su ma fil kabri bayan kanan yanka sa ku cikin kabri kuma ku iske bayan haka nan ga tashin kiyama kalla kalla لترون ثم kalla wato hakikatan lau ta'lamuna ilmal yaqin da kun sani wato abin nan sani na tabbatacce wato da kun san akibar alfaharin da kuke yi to da ba ku shagalta ba kenan la tarawunna jahim lalle za ku ga wuta mai tsanani thumma la ha sannan kuma lalle za ku ganta ainal yaqini wato wutar nan tana nan tare da mu kun ga da an ce wuta tana nan ba mu ganin ta yanzu lantarki ya nuna ana nan tare da wuta ko ina haka ne ko ba haka ba sun eh, malakar wannan to in ba ku ganin ta za ku ganta hakika ba ainal yaqini wato da gani ido li'anna ra'a wa ayana bi ma'ana wahid za ku ganta ainihi sun mala tusu adunna bayan ku gauta hakikatan sun mala tusu adunna sannan kuma za a tambaye ku yau ma idin wato ranar da kuka ku zanta anin na'im wato ni'imomin da an ka baku na duniya yawan dukiyar da an ka baka da yawan ƴaƴan da an ka baka ko yawan dangi da an ka baka shin ka gode ma Allah za a tambaye ku ai ma yutu lazu bihi duk abin da ma yutu bihi yutu bihi dunya duk abin da ake jin dadi da shi na duniya na lafiya wal faraji ko ka zauna babu aiki haka nan kai ta bacci wal amni ko ku babu tsoro ba komi ba kai amfani da wannan ba wal mat'ami abincin da anka baka wa sharabi da sha wa gairi zalika duk za a tambaye ku wa inna ma hiya wa inna ma huwa za'idu ala ma la budda min wato kenan akwai ni'ima wadda aka ba mutum wadda zai ci don ya tsare rai to ƙari na wajen daɗi shine ƙarin nan wasu alu inna ma huwa fi mawqil hisabi ina za a yi tambaya nan wurin da za a wa mutum hisabi wa sun litartib al-ikhbari lalil mani ba ana cewa sai an yi wannan sannan a yi wannan ba da su'alar na su'ala qabla jami domin tambayar za a yi ta tun gaba ne a ga wutar ganin wutar ko sai bayan an yi tambaya kenan ashe kenan sun ba don tartibin a aiki bane kun gane to suratul asr bismillahir to suratul asiri aya uku ce wa mawdu'uha har raisi a nahyu an tadyi'il umri war kada mutun ya tozartar da ransa ga banza fi ghairi ta'ati Allah ba gaban Allah ba don haka yace wal as ina rantsuwa da zamani a kasam Allahu bid Allah ya rantsuwa da zamani amma ba da zawali ko kuma ila al bayan rana ta yi kamar yanzu da zawali ya gushe har zuwa faduwar rana shine abin nan dahar shine asr faddaru fihi al'ajibu zamani akwai abubuwan ban mamaki suke don haka Allah ya rantsuwa da shi don ya jawo hankalin mu min haitu tasarrufil ahwal yadda hala yake canzawa min sarai na farin ciki wal darai da cuta wa sihhati lafiya wa sakamin da rashin lafiya wal gina da wadata wal fakari talauci wa zamanu min jumlati usulin ni'am abaka zamani shi yana cikin wato ni'imomi kun gane ko wa huwa ashrafu min al makan yahi daraja bisa ga wuri domin zamani abubuwan da yake zakuwa da su yayi abin da wuri ke zakuwa da shi kun wanda ko fal qasamu bihi wato Allah ya rantsuwa fa qasama Allah bi Allah ya rantsuwa da shi li'annahu li kaunihi ni'matan dan zama wata ni'ima khalisa la aiba fi babu aibi ga zamani ba ka cewa zamani ya kawo Allah ya kawo ko mugun halin kai kawo eh inna mal khasiru wanda ya hasara wal mu'ib wanda adda aibi al insan mutun ko wanda ya kawo aibi mutun ba zamani ba وقيل العصر صلاة العصر الله يا رب صلى العصر لأنها صلاة وسطى دون إذا صلى ولا تكفي domin kafirai galibi da shagaltattu ba su ne yin ta suna can wajen wasa wa biha tukutamu fara'idun nahari da ita ke karewa farillan rana sallar rana kun gane ko wa jawabul qasami innal insana wa innal insana fi khusr lalle mutum Allah ya rantsuwa da zamani ya ce ina rantsuwa da zamani mutum yana cikin hasara kowane mutum yana cikin hasara sai wanda an ka toge din nan wato mutum yana cikin hasara shine ya tozartar da ransa gaban banza wa zalika li anna kulli sa'atin tamur wannan kowace sa'a ta shuɗe min umril insani ran mutum in ma an takuna tilka sa'a fi da'atin ko shi cikin sa'a an abin nan da'a ne ga Allah au ma sai koko ya zanta zunubi akwai na biyu babu fa in kanat fi masiyatin in ya zanga zunubi ne ko huwa al-khusran shine khasara al-bayyin ne al-zahir wa in kana in ya zan fi da'atin ga da'a Allah ne fala Allah gairaha ablal yana yi wa kai aikin da'a amma da kai wata dahi haka ne ko ba haka ba eh, yayi misalin ka kwana abin nan kana zikiri amma da ka tai kai karatu ka san ma'anar zikirin bai hiba kun fahimta da ko wa huwa qadirun ala itiyani bihi wato mutun yana iya zakuwa da wannan aiki na alheri to sai ya tsaya ga wanda kasa kaga yayi hasara mm. um, fa kana fi'lu ghairi al-afdal tadi'an saboda ka in mutun yayi aikin alheri amma yana yin wanda ya fi to ya zan to zantar da rai wa kusurana ya zan hasara fa bana bi dalika annahu la yanfaqu adu min al da wannan kenan ya bayyana cewa babu mai tsira daga hasara kullum sai kana da ilimi kana tunani shine fasabiqul khairat ku dore an na shuka shin ka tsaya kai karatu yafi ko ko ka tafi yawo ko ka tai makaranta ko ka tai kai shuka nan a shuka a tai zuwa shuka ai don ka wuri ya bushe kun gane illa na amanu sai wadan sun kai imani wa amilu salih sun kai suka aiki aiki na kwarai min min imtisalil awamir nabi umarnin Allah wa wajnabi nawahi da nisan ta abubuwan da an ka hana wata waso bil haqqi kuma ba su yi su ɗaya ba kuma sun kai wa'azi dan su karantar da dangi domin in ka bar ilimi gare ka kai ɗaya kai shedan ya taya kashe waɗancan ya tawarin jaye ka kun gane suka yi wasiya suka faɗa ma juna su gaskiya al'amru sabit al'amari wanda aka tabbata ce ho kullu ma hakama shar'u bi sihhati duk abin da shari'a ta yi hukunci da abin in ka sani kuma ka karantar da wani wala ya yasuqu inkaru kun bai halatta wanda bai halatta ai musunsa ba wa huwa alkhairu kullu shine khairi dukansa min tauhidillahi ta'ala na kadaita ubangiji wa da'ati da bin sa ga um-, umannin sa wa tibai kutubi da bin littafan sa rusulihi da manzannin sa wa zuhudi fi dunya sannan da mutun ya tsaya ga halal cikin duniya wa ragabati fil akhirah sannan ya tsora kwadai cikin lahira kun gane wata wasa bi sabr kuma sun kawa junan su wasiya da yan hankuri ala ta'ati bisa ta'a wal kuma da barin zunubi wa alal bala kuma su dauki wato musibu ai innal insana fil khusran mutun yana cikin hasara illa man kana minhum atiyan bi hadhihi al ashiya'i al arba sai wanda yazo da waɗannan abubuwa hudu wa hiya al iman shine imani wal amali asali da ake na kwarai wa tawasi bil haqqi sannan da wa'a juna wasiya da gaskiya wa tawasi bil sabr sannan da wa'a juna wasiya da daukan hankali hadhihi al umur waɗannan al'amura ihtamala ala ma yakhussu nafsuhu sun sun kunsa abin da yake banci mutum shi dai shine imani da aiki na kwarai wa ma ya kusu gaira da abin da ya keɓance wani wa huwa tawasi bil haqqi shine kai mai wasiya da gaskiya wa tawasi da sabr sannan da hankuri da yin wasiya da abin nan da hankuri kun gane don haka wato shafi ke cewa da wannan sura da ka saukar ta ishe mu to suratul humaza ويل لكل To, bismillahir rahmanir rahim suratul humaza makiyya aw madaniyya wa hiya tizu ayatin tubayyinu halal khasir tana bayyana wa halin mai hasara sahibul akhlaqid damima mai halaye mu yabu kun gane ko wa ma'alihi da makomarsa wa zalika munasibatu hali ma qawla wannan shine ta yi dangantaka da ayat da surar da gabaninta wa huwa mawdu har shi shine abin da ta kunsa domin kaga in mutum ya bar wannan halin zaman mutane zai yi kyawu bismillahir rahmanir rahim wailul likulli humazatil lumaza bon ya tabbata wato abin nan ci wailun kalma ce ta azaba ko ko mugunya addu'a ce ko kuma wani rahi ne cikin jahannama wato kenan ko mugunya addu'a ce ga duk mai mai abin nan zumbe mai mai nune hamzu da hannu nune kenan lamzu wato da baki shi dora ɗan mutane yana giban mutane shi na bata wato darajar mutane wal mu'minina ko yana bata mu'min wato wai ga tabu nabi shi na giba annabi ko ko yana giban nai fi kulli asalin wa makanin kowane zamani kuma kowane wuri to wani ya tabbata gare shi Allah ya tsare mu zai jama'a Allah zai jama'a malam wanda ya tara dukiya wa da hu yamma shi shi a tattalin sa mi an kai yana dukiya zan kai ma alƙalai su su bani gaskiya kun fahimta ko hmm. to ai a sa wato yalli sai ya shi waje alahu uddatan li hawadith da ya sanya tattali wato ga musibin da za su zo tunda ina da kuɗi bari in yi aljanna ku tai ku yi ya hasabu ya hasabu an amalahu ya sabu anna malu wa khalda yana tsammanin dukiya shi ita ta dawamar da shi ba zai mutu ba kalla kalla wannan a'aha wato kada shi wannan mugun zato da yun bazar na fil kudama shi mai wannan hali za a jefa shi cikin wata wuta mai kakkaryawar jiki allati ulkiya fiha za ta karya duk abinda da an ka jefa ciki cikin ta wa ma adraka kai mai saurare shi ah, me ya sanar da kai abin da yake cin wannan wuta mai karya abubuwan da a cikin ta narul wata wuta Allah ce wadda an ka hura wadda yake tana tsinka ga abin da cikin zukata ba cikin zuciya ba wurin tunani na zuciya shi ake ce ma fu'ad wato wuraren da tunani shi ai kaga nan yahi zafi in eh, ay tashrifu ala alqulubi wato hadiqa wato kona zukata wa alamuha ashaddu min alami ghairiha wato zafin ta yayi tsanani bisa ga zahin wadatta lillatan lilutfiha domin wato tana shiga wato taushin ta innaha ita wannan wuta wato an abin nan an an an kulle ta akan su wato an mashe ta kamar ginshiki an sa su ciki kamar akwati an sa su ciki an kulle fi amadin mu fi amadin cikin abin nan ginshikai kamar ginshiki dai an sa wuta ciki sannan bayan kan an kawo mutu an kasa mumaddada wato waɗanda yake an miƙa su lima qabla ko wata kunu naru dakhil al umud wato wutar na karkashin na cikin ginshikin sannan an kawo mutum an sa sannan an rufe sama ba iska